Faifan bidiyon wanda shafin Akti Niger ya wallafa mai alamun an naɗe sa ne a cikin hamada na ɗauke da wani saƙon da wani dattijan da ya ba shekaru 60 baya ya gabatar wanda kuma ya ce sunansa Adum Cike Kodinga. A bayansa kuma wasu askarawansa uku ɗauke da bindigogi huskokinsu rufe da rawani. A saƙon da ya aike cikin harshen tubanci wanda aka fassara da faransanci mutumin da ya kira kansa shugaban rikon wucin gadi na ƙungiyar 'yan tawaye ta Mouvement pour la et la réhabilitation du Niger MJRN ya ce a sakamakon rashin samun damar ganawa da hukumomin Niger ne suka ɗauki makamai saboda su gwada hushinsu a kan yadda aka ware su cikin dangi ana toye musu haƙƙi na 'yan ƙasar Niger. laifin da suka ɗora a kan gwamnatin Niger da kamfanin CNPC na ƙasar China da ke ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin Agadem da ke yankin Difa. tuni dai 'yan kasar ta nijar suka fara furici akan wannan sabon labari kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen mng kawusin mega mai mukamin daraktan cibiyar bincike domin samar da zaman lafiya a yankunan sahel da sahara ya bayyana cewa mun <clears throat> bincike da yawa bisa wannan tawaye a gani na har yanzu dai wannan kungiyar da ake ce ma sabo tawaye ta kabila su ba tabbata ba a akwai abubuwa da yawa da kamata kan a ce wannan kungiya ta waye eh, ta tabbata sai wannan abubuwan an aje su na fara ya kamata a ce wannan mutanen a suna da mayaka da ake marabel na biyu suna da kayan aiki na uku ifoki a ce suna da wuri wanda yake gashi na an san yanta teneman su inda su ga na su ci baz militar ta rebelkin nasu na farakin su na fudu shine platform revendicative eh, bukatotin su na karshe action militaire sannan zaka ce ga mafarin abin da ta kai attack amma a yanzu abin na gare mu takarda ce kawai gare mu laya ce su rubuta wani sinyanta kun san yau technology ta yi nisa kowa ya yi ta kada ce kake yi ta kowa ne ita lalle mu abin muke fata abin kai tabbata gaskiya na fasu mu ne lahiya muke so a nasa ra'ayi Alhaji Salisu amadu wani dan rajin kare hakkin demokradiyya a karkashin inuwar kungiyar Resistance Citoyen na kallon amfani da makamai domin neman biyan bukata a yau a matsayin wani tsohon yayi dan abin da sa an murga an wuce shi tunda e duka yau an kai lissahi akwai hanyar demokradiyya ta baka yanci kana iya zauwa ka yi fafataka ka ce ka yi marsh ko kuma ka ajiye wasu abubuwa wanda baka ce ba ka amince da shi ba ga abubuwan da kake tamanin ya kamata a kasa ina magana da babban murya su zo su faɗi in menene aka musu a samu maganin shi babu abin da ba da tantamnawa da kwanciyar hankali bai kawo ba Kakakin gwamnatin Nijar Asmana Malam Isa wanda tashar VOA Hausa ta tuntuɓa akan wannan batu ya ce ba zai yi magana a kai ba domin a cewarsa har yanzu gwamnatin ta Nijar na kallon wannan labari na kafuwar ƙungiyar 'yan tawayen kabilar Tubawa a matsayin jita-jita. To amma ya kara da cewa idan suka sami bayani a hukunce, gwamnati za ta sanar da jama'a ko me ke faruwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.